Sashen Hausa na Studio kalangu su magabatar da labarai na dai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis ɗaya ga watan Fabrairu na 2024. A cikin shirin za ku cewa Firaministan Niger Ali Muhammad Lamin Zan na gudanar da ziyarar aiki a ƙasar Turki. a cikin wannan shiri za mu taɓo batun 'yan niger da ke rayuwa a ƙasar cote d'ivoire bayan matakin niger na ficewa daga ƙungiyar da yawo rahoton musamman na yau ya mai da hankali kan batun samun ruwa mai tsafta a karkarar galma da ke gundumar madawa firaministan nijar ali muhammad laminizan ya kai ziyarar aiki a ankara babban birnin kasar turki bisa gayyatar shugaban kasar recep tayyip erdogan firaministan zai kasance a turki daga 31 ga watan janvier zuwa 3 ga watan fevrier na 2024 a tattaunawar yau ɗaya ga watan fabriye za a taɓo dukkan hudodi tsakanin ƙasashen turki da nijar kuma za a ɗauki matakai domin ganin an inganta hulɗar aiki tare gwaban da hulɗa tsakanin ƙasashen guda biyu magabatan za su tattauna batutuwan yanki da na duniya in shafin yanar gizo na fadar shugaban ƙasar turki domin fuskantar barazanar ta'addanci da ke bunƙasa a yankin sahel da wasu ƙasashe na yankin gulf na gine ƙungiyoyin ƙasashe kamar su da yawo da is ko na tarayyar afirka ya zama wajibi su haɗa ƙarfinsu don saboda su magance matsalar a ganin mai bincike dr ali tunkara kuma shugaban cibiyar bincike kan al'amuran tsaro da dubaru na sahel da ke bamako a hira shi da wakilinmu na musamman tarnani fundai ahmed Ganin barazana na haɓaka cikin wani sauri na mamaki ana aza ayar tambaya kan hanyoyin magance matsalar sai ku ga ba za su isa ba. Dalilin kenan ga kungiyar Sidiyawu da ma tarayyar Afirka na gaggauta wata mafita daga cikin wannan kyaluwa. Barazanar ta'addanci ba ta da iyaka dalilin gaggauta sanya rundunar Sidiyawu cikin aiki kuma ƙasashen da ba su fama da hare-haren ta'addanci da su fito daga cikin kyaluwarsu da su rubanya karfinsu ta fuskar kaya da sojoji domin fuskantar abokin gaba guda. Idan har babu wannan kokari to Afirka za ta kasance a cikin shekaru tare da wannan tashin hankali na ta'addanci. tun bayan da kasashen nijar mali da burkina faso suka bayyana ficewarsu daga cikin kungiyar da yawo a ranar 28 ga watan janvier na 2024 al'amura suka tsaurara tsakanin kungiyar cidayawan da kuma waɗannan kasashe na kungiyar ios da kwami yan nijar mazauna cote d'ivoire suka ji da wani al'amari gahirsu da mamman ada problem ɗin mutum bai bi dokoki ba amma in ka bi dokokin ƙasa to insha Allah baka da matsala da kowa zaman mu lafiya lau iyakaci dai mutum ya san abin da yake ya bi dokoki in wani abu ne aka dora ma in ka in an dora takardu kai kokari ka yi su in kai su kenan ka bi doka kenan mu haka nan nan dai tsakanin mu da ibariyan dai ba wata matsala kuma ba wanda an ka takura ma dai eh, iyaka dai karti ne da sheju karte consulaire residence in ka yi su wannan babu komai duka nawa ne za ka kashe shika biyar consulaire ka to ka ɗauki karti residence shika eh, biyu eh, ɗari biyar shika bakwai da rabi in kana da su lafiya lau inda haka dama sai ka shiga kuma mun gamsu da Niger ta da cikin Syria mun ji dadi sosai Allah dai shi dafa mu na insha Allah Allah ya kama mu Yau ɗaya ga watan Fabrairu hudu rana ce ta sake buɗe tsarin rubuta suna sunayen manyata ayyukan hajji da umara da ake kira gaho za a kuma kawo ƙarshen aikin a ran goma ga watan na Fabrairu da muke ciki. Jami'i mai kula da na'ura na hukumar Koho ya ce idan aka wuce adadin da ya kamata na manyata aikin hajji za a rufe wato tsarin kasancewar kwarewar ajandar ƙasar Saudi Arabia. Amadu Hamidu Ibrahim ya yi wa Habiba Ahmed ƙarin bayani. Dangance da rubuta sunayen mahajata a cikin tsarin da ake kira gawo, hukumar shirya aikin hajji koho ta saka wani tsari na rubuta sunayen maniyata da aka dora ga dukkanin kamfanonin shirya aikin haji da suka cike ka'ida. Dangance da alkaloman kujerun makka 15,891 ne aka keɓewa ƙasar Nijar. A halin yanzu dai maniyata 7,000 1,788 ne suka rubuta sunayensu wani kuma suka biya kuɗinsu ga baki ɗaya su 4,395 ne a cikin maniyata 7,788 da suka rubuta sunayensu har yanzu akwai sauran aiki Allah ya ba da iko ga maniyata na hajji. Kala facilite euh, les moyens pour les futurs pèlerins. a ran talata da ta gabata ne kungiyar transparency international ta bayyana rahotonta dangane da nazarin al'amuran cin hanci da rashawa a duniya rahoton ya nuna cewa kasar niger ta kasance ta biyar cikin kasashe 180 yayin da ta sami maki talatin da biyu bisa 100 bayan kasashen angola mongoli peru da kuma uzbekistan da ke da maki 33 bisa 100 kowanne kungiyar nlc mai yaƙi da cin hanci da rashawa a niger ta bayyana cewa mai yiwuwa wannan matsayi ya kasance haka har wani tsawon lokaci inda aka yi la'akari da halin da ake ciki yanzu haka ƙungiyar hudin wato kamfen hudin dabbobi a ƙarƙashin tallafin kuɗaɗe na ƙasar nijar da kuma ƙungiyar agaji csr na ci gaba da gudana a jihar difa wannan shiri ya shafi karkarar gudumariya to sai dai makiyayan wannan yanki sun ba da shawarwari domin wannan hudi ya shafi dukkan dabbobi wato manya da ƙanana malam adomani shugaban kungiyar makiyaya na gudumariya ya yi wa muhammadu mado ƙarin haske wannan alluran da ake yi elevaji tana kokari mutane ne wasu kin basa ba da kai basa yin allura amma yawancin su anan kusa kusa kin duk waɗanda aka ja hankalin su suna yi amma alluran dai ba ta isowa amma yawancin sa ma retar ake lokacin da dabbobi suke a gida ba a tashi ai allura sai daga baya a zo a ce za a da dabbobi sun mushe sun ta yi arewa a san shekaru na duka babu ciyawa shine matsala masu yin allura su za su dage da cewa bin wuri wuri inda ya kamata a yi wani lokaci za su je in sun je suka zauna su makiyayan sun fi son a je wajen su ayi ne ko ba a je wajen su ba kenan a zo su ta dabbobin su a zo ayi makiyaya su dai duk inda suka ji allura nan ana yi su zo su yi allura saboda alluran nan tana da amfani sosai inda kuɗin mutum ne ba zai iya sayen shi ba saboda alluran tana da tsada ma'aikatar kiwo ta gundumar tesawa ta sha hankalin 'yan kasuwa masu shigo da kwaye na kashi daga najeriya su isa da su zuwa agadas musamman masu bi ta hanyar tesawa da su daina hakan zai ba da damar darajanta kayayyaki na gida tare kuma da kaucewa cututtuka da suka shafi kashi daga najeriya Dr. Mati Ibrahim, shugaban ma'aikatar kiwo a Tesawa, a hirshi da Iliya Mumuni. Akwai doka wadda ta hana shigowa kwai da Nigeria saboda wannan cutar da ake ce ma dan wannan babba kenan akwai ta. Shi yasa nan ta sawa alhamdulillah muna da kamar ferm da yawa masu yin kwai kuma wayannan kwayan nasu gaskiya sun isa jama'a ta sa. Kenan nan wuri ne na in gaya ma mutane in ji hankalin mutane su dinga sayan kwansu wurin wayannan mutanen tunda su kwansu nan ne aka yi shi nan Tasawa. kwai ne mai lahiya kwai ne zababbe muna da yawanci masu wannan firm din suna kai kwai wajejen agadas akwai takarda wanda ya kamata su dinga zuwa nan suna amsa in yaso sai su samu izini su tai da kwansu agadas ha arlit sauran suna zuwa mai har yanzu abun bai zama gaba ɗaya ba wasu ba su gane ba kaga in yaso in suka ɗauki wannan takardar bisa hanya ba za su samu matsala da duwan ba tun daga takarda kuma kuɗin gwamnati za su a cikin aljihu kenan ka gani wannan ƙasa za ta umhani da wannan kuɗin shekarar bana a farkon watan janvier dukkan lambuna da ke gabar geben talwa a yankin karamar hukumar agadas ba su da ruwa wani al'amari da ke iya yin tasiri a game da samar da kayan garka kuma zai saka majiya karfi cikin zaman kashe wando gali belinge mai garin alarsis da wannan matsalar ta shafa ya kira da shi da musa maman Matsalar ruwa a zahiri ne take. Ruwan da ba a samu a watan Mai, Abril a wannan shekara a watan Janairu ne duka garaken da ke gabar geben telwa a wannan shekara waɗanda suke kilomita uku zuwa hudu da agades ba za su samu ruwa ba manoma ranin da ke nan ba su da wani aiki sai noman rani matasa su ne suke noman rani suke sayarwa da kayan da sauki a agades yanzu bidon tumati na lita 25 ana sayar da shi jika nan zuwa wata ɗaya biyu za ku ji an kai shi hajjika 30 ko jika 40 sannan muna kira ga gwamnati gwamnatin Nijar da Sultan na Agades garaken da ke zagayen talwa za su shuɗe saboda ba a kula da su duka gargen da yake bisa tudu a gabar gebe za a iya mamaye shi a fagen al'adu a ranar talata da yamma ne a nan yamai aka soma bikin ƙasa da kasa na gasa fina-finai a kan hakkin bil'adama da ake kira fifido wanda zai ɗauki tsawon kwanaki bakwai ana gudanar da shi a shekarar 2012 ne aka soma gudanar da wannan buki da manufar bunƙasa hakkin bil'adama da kuma 'yanci ta hanyar sinema da al'adu taken shekarar bana shine sinema a yau eh, mai fuskantar tarbiyyar yara baidari yakuba babban daraktan festival fifido ya yi wa ismail amadu haruna ƙarin bayani Abin da ya sha bamba a wannan karo shine mun kirkiri matakai na gasa da muka yi wa lakabi kwambala ta musamman na fina-finan ƙasar Nijar domin bunƙasa matasa da suka shahara wajen kirkira. A ɗaya ɓangare wannan kwambalar za ta kasance fage na gasa wanda a baya ba haka tsarin yake ba. Amma wannan shekara domin tabbatar da ingancin abubuwan da aka kirkira sai muka ce za mu yi zaben ayyukan da suka fi shahara a basu tukuci kwanaki shida za a ɗauka ana wannan taro a cikin tsarin wannan taro akwai yada fina-finai da horo wanda ƙwararru a fannin suka amince za su dafa mana sannan su horar da shahararrun matasan. Za mu za et Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a ƙaramar hukumar karkarar Galma gundumar Madawa al'umma na samun ruwa cikin sauki a cewar hukumomin yankin. To sai dai kuma akwai matsalar ingancin ruwan da ke damuwar jama'a da kuma ma'aikatan kiwon lafiya lamarin da ke janyo matsalar kiwon lafiyar a wannan yanki. Ga fasalar rahoton Asuman Abubakar. Yawancin ƙauyukan da ke ƙarƙashin garin Galma suna da ingantattun wajajen ɗiban ruwa a cewar magajin garin Ahmed Samaratan. 2023, a shekarar mun kai kashi 53 cikin 100 na samun tsabtu ruwan sha duka da ana shan ruwan rijiya. Muna da rijiyoyin murtsatse takwas shida cikin su suna baiwa garuruwa ruwa. Mun samu baiwa al'umma isassun ruwa. Na rubu a jere la population a suffisamment de Domin kulawa da wajajen ɗiban ruwan, kwamitocin da aka aza sukan taka tsantsan wajen hana ɓannan ruwa da kuma tattaro riba. Mata su ne ke kulawa da asusu da kuma tsaftan wajen. Zalimamman na ɗaya daga cikin waɗannan matan. Bisa ga tsarin da an ka azani saboda in zantarewa ina amsa kuɗi da mata. Ina sai da musu ruwa. Jar kabi dala biyar aka sai da su. Kuɗi nan na muka rika su da hannu mu sai fata yayi su zaka su amshi abin su. Saraje ne ba rija. Bakin ma suna iya zakkuwa. Radda ruwa sun ka ɗauke musu a iya zakkuwa na nan ga. Kamar can gare su wani biyu, ruwa suna yi musu matsala. Lallai samun ruwan baya kawo matsala. Matsalar na tasowa ne wajen samun ingantattun ruwa a cikin sauran garuruwan. Abin da ke haddasa wannan kuma dama shine amfani da rijiyoyin da ba a kulawa da su da kuma waɗanda ba sa a cikin ka'ida. Ba iya cewa duka cibiyoyin ruwan tsabtun ruwa ne saboda akwai garuruwa da ke amfani da ruwan rijiya akwai garuruwan da ke tafiyar kilomita ɗaya da rabi domin su je su ɗauko ruwa. Shesa wakilan gidajen likita na wannan yankin sukan kawo zancen irin cututtukan da ke kama mutane idan suka sha ruwa mara inganci Dr. Rabiu Yusufu yana ɗaya daga cikin likitoci da ke aiki a wannan yankin ga bayanan da ya mana. mafi yawa suna fama da ciwon ciki musamman abin da ya shafi gudanawa da amai muna tambayar marasa lafiya wani lokaci matsala ne a ruwan da suke sha a wani lokaci kuma yana da nasaba ne da ɗabi'un jama'a madala masu haramu a muka karshen wannan shiri na malicin yau yanzu kuwa zan bar ku da aminata abubakar dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye a kan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store adifa. tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba dari da biyu da digo daya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu